ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون kuma yayin da ‘yan uwa annabi Yusuf suka shiga wurin annabi Yusuf suna tare da ɗan uwansa shaƙiƙi sai ya janyo shaƙiƙin nashi zuwa gare shi ya ce masa a haƙiƙa ni ni ne ɗan uwanka shaƙiƙi Yusuf don haka kar kai baƙin ciki akan abin da ‘yan uwanka suke aikatawa na ayyukan rashin kan gado na cutarwa da ƙulli a gare mu da jefa ne da suka yi a cikin rija.